آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi 24 ga watan rabi'u tsani watan hudu kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na shida ga watan takwas shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da takwas wato miladiya darasi na ashirin da ɗaya cikin littafi kitabu tauhid yau za mu tashi babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ta'budu al babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ta'budu al za mu ga a wata nuskha ta wannan littafi akan ce babu ma da anna baba hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan ko ta'budu al-awthan ko ya'budu al-awthan dukkan su dai ma'ana tana komawa ɗaya ne babi ne da yake magana babu ma da a babin abin da ya zo na ayoyi da hadisai anna ba'da hadhihi al-umma wanda yake nuna cewa lallai wani sashi na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta abudul autan za su bautata ma gumaka ko ya abudul autan wannan sashi zai bautata ma gumaka wani sashi daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi da hadisai da ke karkashin nan gurin abin da za su nuna kenan an gane ku وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا waɗannan ayoyi duk suna alaƙa da wannan babi babin da ke nuna cewa wani sashi na wannan al'umma za su bauta kama gumaka da kace nisa ba ku faɗa da wuri ai ban sani ba a ina ka tsaya a ina ka tsaya ba nan muka tsaya ba wato babin baya ke nima ba mu karasa ba a ina muka tsaya a ciki eh a ina muka tsaya asalin a babin baya wani ali ibn lautani to ya kamata irin wannan tun da farko da muka fara ba sai mutum daga hannu bai bayani yanzu ina bayan mun ja duk waɗannan ayoyi ko mu sake koma baya to babu ma da'a fi himayatul mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhid wa saddihi kullu tariqin yusul ila shirki wato wannan shine babin baya kenan da muka faro wanda ba mu karasa ba wanda a cikin mun karanta fadin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sannan muka karanta hadisin Abu Huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum wato manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku sanya dakunan ku su zanto kaburbura ma'ana ku daina ƙauracewa dakunan ku wajen yin sallan nafila kamar yadda ake kauracewa kaburbura wajen sallan nafila wala taj'alu qabri 'ida kar ku mayar da kabari na kuma ya zanto wurin taruwa da za a saba ko duk mako ko duk shekara ko duk wata wa sallu alayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum a duk inda kuke salatin ku zai kawo gare ni an fahimta ku wannan babi dama abin da yake karanta suwa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke bayar da kariya ga ginin tauhidi don kar a rusa shi a ƙarƙashin umarni da hannun annabi za mu ga duk abin da ya umarni da shi abin da yake taimakawa katangar tauhidi ne da tsaya abin da duk zai yi hani cewa kar a yi abin da zai iya barazana ga katangar tauhidi ne shine dama babu ma da fi himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam tauhidi babi na nassoci da suka zo suke tabbatar da kariyar da annabi ke baiwa sashin tauhidi wa saddihi kullu tariqin yusul ila shirki da yadda annabi ke toshe kowace kafa da za ta iya kai mutane zuwa ga shirka to kaga kuwa karkashin fadin sa cewa wala taj'alu qabri ida kar ku mayar da kabari na wajen taruwar ku wannan kamar toshe kafa ne dan kar a mayar da wurin wurin yin addu'a ta yadda za a yi tawassuli da annabi ko kuma ma a kai ga an roki annabi kun fahimta da kyau وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين زين العابدين يا قوان متون yaji'u ila furgatin inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wajen wata kofa ko wata farfajiya da ke jikin katangar da kadarin katangar da kadarin annabi ke ciki fa yadkhulu fiha sai ya shiga wannan yar kofar ko wannan dan lungu fa yad'u sai ya rinka yin addu'a a wajen wato kun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda gabata baya an binne ta a dakin ummi na Aisha Allah ya kare da gareta. to bayan an binne shi a nan gurin ka katanga na kewaye da wajen ko to kuma daga ba bai suka sake yin katanga suka katanga suka sake kewaye dakin. to wannan a wurin sai wannan bawan Allah sai samu wani dan lungu ko wani kurmi irin na katanga sai tsaya daidai kabarin annabi yana yin addu'a a wajen sai aliyu bin al-husayn zain al-abidi ne ya ganki sai ya hana shi kai nan ba wurin addu'a bane karka sake zuwa nan kai addu'a kun bayyana ku wa qala yace ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي shin ba zan baku labarin wani hadisi ba da na ji daga mahaifina shine an gane ko an aa wato wato al-Husayn kenan na ji shi daga wajen mahaifina Husayn an jaddi shi kuma ya ji daga wajen kakana shine Ali bin Abi Talib an rasulillah hadisi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan ba ku wannan hadisi ba kaga hadisin silsilar ta gaba ɗayan sa ahlul bait ne shine ibn taymiyyah ke cewa ahlul makkah adra bi shi'abiha ai yan garin makka su suka fi kowa sanin lunguna da titunan makka to haka kuma zurriyar gidan annabi su suka fi kowa sanin abin annabi yake so a yi da wanda baya so saboda haka abin da dinnan ya hana shi ya tabbatar kakansa baya so a idan haka ya hana kun fahimta da kyau ahlu makkata adra bi shi'abiha yace ba zan ba ku wannan hadisi ba qala yace ga abinda annabi ce la tattakhidu qabri ida kada ku riki kabari na ya zanto idi kamar da muka faɗi ma'anan idi a baya wurin taruwar mutane a wani lokaci sananne wala buyutakum qubura kar ku mayar da ɗakunan ku a matsayin kabarbara sai da ba ku sallolin nafila ciki wasallu sallu alayya Kurin kai mun salati fa inna taslimakum yablughuni haythu kuntum sallamar da za ku yi mun tana iso mun a duk inda kuke yanzu wannan hadisi abin da yake nunawa shi Ali ibn al-Husayn ya ga wannan mutum na zuwa daidai wajen kabarin annabi yana addu'a sai ya hana shi addu'an nan da yake yi ta iya yiwa yana roƙon wa kansa wani abu ne na alkhairin duniya amma tsammaninsa albarkacin wurin wannan shi yasa ya kamata ya zo wurin ya addu'a addu'an nan da yake ta iya yiwa salati ne zai cewa annabi a wajen ko sallama yake masa a wajen dukkan su bi ma'anar am gamammiyar ma'ana suna iya shiga gargashin lafazin addu'a salati yana ɗaukar ma'anan addu'a an fahimta ko haka wani roƙo da zaka yi na ɗaukar ma'anan addu'a haka sallama da zaka yi wa annabi din haka shi ma na ɗaukar ma'anan addu'a ya dai ga wannan mutum yana addu'a ba tare da ya tambaye shi wani irin nau'in addu'a ne kake yi ba bai ce me kake roƙa ba me kake nema tsare ka ba shin salati kake yi shin sallama kake yi sai dai ana shi ce karka ce sai ka zo nan ko ma me zaka ba sai ka zo nan ba in ma addu'a za ka yi ba sai ka zo wajen kabarin annabi ba in ma sallama za ka yi ba lalle sai ka zo wajen ba in salati za ka yi ba lalle sai ka zo wajen ba ba zan baka hadisi ba da naji daga babana Husaini shi kuma ya ji daga kakana aliyu shi kuma ya daga annabi ga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a faɗa muku la tattakhizu qabri ida kar ku riki kabari na wurin taruwa wanda duk zai addu'a wai sai ya je wajen kuma da wurin wurin daga murya wala buyutakum qubura kar ku riki dakunan ku kamar bara sai da ba ku sallar nafila a ciki annabi ya faɗa cikin wani hadisi yace khairu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafi ficiyar sallar dan adam wanda ya a cikin ɗakin sa sai fa in ta farilla ce kun bai da ko wa sallu alayya ku rinka min salati fa inna taslimakum yablughuni haythu kuntum sallamar ku ko salatin ku duk inda kuke da za a kawo wa annabi za a isar masa daga nan idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah zai isar masa sayawan a cikin sallah ko a wajen sallah a ce ba bukatar sai ka je wurin kabarin ka tsaya cewa ka je wurin kabarin ka tsaya sannan ka yi salati ni ma in ce sai na je wancan ya ce sai ya je sai mu rike wajen idi wurin taruwa wanda kuma shi annabin ya ana. saboda idan aka taru da yawa abin da zai faru shine waɗansu mu sun koshi da tauhidi da haka ba za su yi komai a wajen ba sai wanda ya dace da sunna da yawan mu kuma suna fama da zahilcin ilimi saboda haka za su rinka yin dangi shirka a wajen dan annabi ya toshe wannan kafar dan haka sai hana sallallahu alaihi wasallam bai ta ko dan idan aka samu mai yin daidai guda daya idan aka samu mazircin kabarin annabi da zai ziyara ta sunna guda daya karshe sai an samu kuma masu yin ta bid'a kuma guda goma an fahimta ko to sai a za a toshe kafar tuntuni shi yasa sai imamu malik ibn anas ta abdullahi dan umar suna ganin ba koyaushe ne in ka shiga masallacin annabi ma zaka ce sai ka zurfi kabarinsa ba in ka mayar da cewa sallolin nan guda biyar kana Madina ka je masallacin annabi ka yi sallan farilla ta azhar ta la'asar ta magriba ta isha ta asuba duk shigar da zaka yi ka ce sai ka je ziyartar kabarinsa wannan bid'a kai suka ce domin in ka je ziyartar kabarin menene zaka yi sallama zaka yi da salati ba abin da zaka yi sama da wannan assalamu alayka ya rasulullah ba haka bane ba in ka ƙara wani abu shine kai mai sallama a salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad banda wannan kuma shari'a ba ta ma iznin kai komai ba suka ce to da salati din nan da sallama da zaka yi duk an tanadan maka ci a cikin sallah da zaka yi ta farilla ko ta nafila domin zaka karanta tahiya a cikin tahiya kuma zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu ba kai sallama ba To kuma zaka zo ka yi salati dan annabi ya koyar da mu yin salati cikin tafiya. qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin har zuwa karshe to suka ce salatin da sallama da zaka yi yayin da ka je wurin kabarin ka riga ka yi ta a cikin sallan farilla ko ta nafila da ka zo masallacin suka ce yin salati da sallama a cikin sallah ta farilla ko ta nafila ya fi falala da kaurin lada sama da yin shi a wajen sallah kun fahimta da kyau akwai bambanci tsakanin mutumin da ya zo ya salati a wajen sallah da mutumin da ya salati cikin sallah mutumin da ya salati a cikin sallah saboda kasancewar ya gwamu da wata babbar ibada sai wannan girman ibadar ya shafi har salati shi ma zama babban salati da kaurin lada saboda mutumin da ya a wajen sallah to menene bayan ka sallah farilla kuma ka je ka sake maimaita kuma wani salati ga annabi kuma daga baya a can wurin abin nan sa kun fahimta da kyau shari'a wato tana koyar da mu ne abubuwa wanda wanda yake shine a tsare da shari'a take bukata sabanin mu abin da muke so a cikin zukata mu ko hangen mu mu dan sai ne a zo ce to ai yawaita salati ne yawaita salati akwai laifi sai ka ce yawaita salati in ba akan sunna ba yake akwai laifi in ko ya dace akan sunna fa babu laifi amma matukar akan ba akan sunna kai yawaita salati ba ba akan sunna kai yawaita kaza ba duk ibada ko mun yawanta matukar ba akan sunna kai ta fito shikenan ba za ba ta zama ibada karbabbiya ba ko kadduna ila ma amilu min amalin wa ba mansura da aikin da kai sai a narkar da shi a mai da shi kura a ba bar daidaitawa ranar tashin kiyama ha ko wanda sun yi aikin sun wahala a aikin wujuhun yawma izin khashi'a amilatun nasiba gashi sun yi aiki sun wahala a cikin aikin amma aka ce tasla naran hamiya karshe za su shiga wuta mai konuwa saboda mai aikin bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai kin ake bukatan aiki ba a ya dace da koyarwar annabi an fahimta da kyau wannan hadisi rawahu fil muqtara akwai littafi mai suna al ahadith al muqtara na abdul gani al maqdisi wani babban malami cikin malaman mazhabar hanabila kuma haka Isma'il al-Qadi ya rawaito hadisin cikin littafin sa fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam haka Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaito hadisin sai dai bai kawo shi da tsawon sa haka ba kuma hadisi ne sahihi saboda yana da shawahid Sheikh Nasiruddin Albani ma kawo shi cikin ahkamul jana'iz lokacin da muke karantawa kuma kuma ta ba to duk wannan abu da annabi ya kamar yana bada kariya ne ga bangaren tauhidi kar a shafi tauhidi da abin da bai dace ba fihi masail a wannan babi da muka karanta akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayati bara'a tafsirin ayan nan ta cikin surutu bara'a la karja akum rasulun min anfusikum tun a darasin da ya wuce mun fassara ta fillah a as-saniyatu mas'ala ta biyu ib'aduhu ummatahu an hadha al-hima ghayat al-bu'di yadda annabi ke nesantar da al'ummarsa daga katangar tauhidi ma'ana kar a zo a raunana ta kar a matso kusa ita wala sana a raunana ta a kyale ce da take ghayat al iyakacin nesantarwa ma'ana annabi na nesantar da al'umma daga dukkan abin da zai haifar da shirka kenan الثالثة مسألة أكو wa حرصه علينا ورأفته ورحمته أن أنبتا منا كأين النبي جمد شريته harisun alaikum an kadai an ambata mana tausayinsa da rahamarmu da rahamarsa tausayinsa da rahamarsa gare mu sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim الرابعة مسألة تهدو نهيه an زيارة قبره على وجه مخصوص annabi ya hana ziyartar kabarinsa a wata sifa keɓantatta kamar ka ce duk sati kamar ka ce kullum bayan la'asar annabi ya hana wannan ka ɗauki ziyartar kabarin annabi ko da kana cikin garin madina ki ci kawai bisa ga dace yau ka zo wata rana bayan kwana uku ka sake koma wata rana bayan sati ka zo wata rana bayan wata daya wata rana ma sai kai wata uku ba dai kana garin kana salati ba abin da yafi komai sallah ka je masallacin sa kai sallah dan sallar sa a can gurin tana daidai da sallah wato dubu daya tana sama da sallah dubu daya a wani wurin da ba can ba sallah kuma a masallacin makka tana daidai da sallah dubu ɗari biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi bayyana an bayyana ku sallah a masjidul aqsa akwai hadisin bayaki da mun sha karanta shi ana a ce da ifi ne da yake cewa tana daidai da sallah ɗari biyar hadisin da ifi ne daga babin cike ya nuna mana da ifi ne abin da aka ce tana abin da ya inganta daga bakin annabi sallah a masallacin kudu tana daidai da sallah ɗari biyu da hamsin ba ɗari biyar ba kan abin da muka faɗa ba yau mun kawo nasu din sa ya zama manso kenan amfanin karatu kenan kullum in kana yi shi babu ranar dakatawa ana dan maliki cewa kar ɗaya daga cikin ku ya taɓa jin ya kawo makwalar ilimi da ce kai daga yau alhamdulillah bari in zauna ya ce kar ya haka idan ya haka to ya ɗauki raunin jahilci ya ɗaura wa kansa saboda kullum ka ci gaba da bincike kullum ka ci gaba da bincike Allah shi mana gaban kasar ma anna ziyaratahu min afdal al-a'mal tare da cewa ziyartar kabarin annabi ko tana cikin mafi fita ayyuka amma tare da haka ya hana mu keɓance wani lokaci sananne don ziyara al-khamisatu mas'ala ta biyar nahayuhu anil iktari min ziyara annabi ya hana yawaita ziyara sai dai ka rinka zuwa sa'atan fasa'atan lokaci bayan lokaci amma ka ce kullum sai ka je ko kullum sau biyu sau uku to da yi a as-sadisatu mas'ala ta shida hasuhu ala nafilati fil baiti yadda annabi ke zabar da mutane wajen yin sallar nafila cikin gida da yake la tajalu buyutakum qubura ma'ana ku rinka yawaita sallar nafila a cikin gida har so ake ma mutum ya kebance wuri na musamman don yin sallar nafila a cikin gida ya keɓance wuri sananne ya saba na yake nafila cikin ɗakinsa ko cikin gidansa a tu mas'ala ta bakwai annahu mutakarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbarati sanannan abu ne a wurin sahabbai ba a yin sallah a makabarta da haka da annabi ce la taj'alu buyutakum qubura sai suka fahimci me ke nufi ma'ana ba a sallah a makabarta sanannan abu ne sun san cewa da yace kar ku mayar da dakunan kutan farkabar burbura ma'ana wajen me wajen rashin yin sallah ciki kenan in ba haka bane sai sun nemi bayani amma sanannen abu ne الثامنة مسألة تتكت تعليل ذلك بأن صلاة alaihi ya bulu buhu, annabi ya kafa dalili yace abin da yasa aka ce ba sai kun je kabarin su za ku yi sallama ko salati ba ya kafa dalili bisa ga cewa salatin da za ka yi da sallama da za ka yi alaihi da shi annabi sallallahu ya bulugu to hakan yana kai masa wa in ba'uda ko da akwai nisan wuri tsakaninka da shi daga nan idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad salatu za isar masa kuma a dawo masa da ransa yaji ta wata hanya babu wanda ya sani sai Allah umur ne biya al'amarin gaibi sai ka sallama da nasu yace amma kar ka ce to a nan adadin mu muna da yawa musulmai a Najeriya ga waɗansu a Morocco ga waɗansu a Pakistan ga wadansu a ina ne duk mu yi salati lokaci guda aikar mutum yi yawa nawa zai ji nawa ne ba zai ji ba gashi ko Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi sai a ce da kai wannan min umurul ghaibi al'amurra ne na gaibi wanda sai dai ka sallama da nasihi Allah ne ya sai da yake isarwa annabin sa sakon salatin kowa sakon sallamar kowa annabi ya faɗa wajibi mu gaskata amma kaifiya fa duk cikin lamarin gaibu ba a san ka kawo alamatul istifham guda biyu kaifa wa lima a ba dai alamarin gaibu ba dole sai dai ka sallama maganar kaifa ta gama aiki annabi ya kafa dalili bisa ga cewa salati da za a masa yana kai masa wa in ba'u da ko da wuri ya yi nisa fala hajata ila ma yatawahhamahu ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurba ba bukatuwa zuwa ga abinda wani ke wahamin cewa wato ai neman kusanci ne ya sa ya je wurin kana nesan da da wanda yake kusan da wanda yake nesan duk salatin naku do ana isar da annabi an fahimta ko da haka kamar yadda muka sha faɗa muna nanatawa matafiyi idan ya yi tafiya daga wani gari zai je madina abinda ake so ya kudurce a zuciyarsa zai je madina ne don saboda masallacin annabi ba don kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda annabi ya shar'anta ka niko gari ka sai tiket ka nemi biza daga nan ka tashi ka tafi madina don ziyartar masallacinsa amma bai shar'anta maka ba bai umarce ka ba ka tashi don ziyartar kabarinsa yayin da ka sauka a madina don ziyartar masallacin annabi to yanzu kuma ka samu kusanci da kabarinsa hukuncin ka hukuncin mutumin da yake garin madina to a lokacin nan kuma mustahabbi ne ko sunna ne kuma ka ziyarci kabarinsa kun fahimci wannan da kyau da yawa daga cikin maziyarta madina suna tafiya ne dan me dan kabarin annabi to kaga wannan ta zama ziyara ta bid'a kenan sai wanda ya tafi dan me masallacin annabi da yace la tushaddu rihalu illa ila salati masajid ba a kulle kaya a ce za a yi bulaguro sai dan wurare guda uku nan in dai bulaguro ne na tafiya dan girmama wuri a matsayin sa na shari'a sai dan wuraren nan guda uku masallacin makka masallacin annabi da ke madina masallacin kudus kaga yace masjidul al haram da masjidi hada da kuma yace wal al aqsa yace masjidi hada bai ce ba kabari hada. kaga hadisin tamfar na yake lokacin azhar da haka idan mutum ya je madina to ya samu kusanci da kabarin annabi kuma lokacin ko mustahabbi ne zai ci kabarin hukuncin saka mu hukuncin dan madina kuma a lokacin wajen ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ziyartar dukkan mata makabarta da ke madina wanda ziyartar makabarta bisa ga tsarin sunna kuma wannan sunna ne an fahimta ku التاسعة مسألة ترى كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في wa والسلام alaihi. kasancewar annabi yana barzahu ana bujiro masa da ayyukan al'ummarsa da suka shafi salati da sallama gare shi abinda ake kira da albarzakh ne lokacin da yake biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama wannan abin da ke tsakanin mutuwa da mai da tashin kiyama shi ne ake kira mai albarzakh yanzu duk wanda ya mutu za a ce yana barzakh ba za ka ce wani yana lahira ba a'a bai je lahira ba ya san tashin kiyama sai an busa kaho tukuna fa yazanu kirafin naquri fa zalika yawmaizin to wannan ku ba riga an busa ba ku kenan yanzu duk wanda mutu yana barzakh dan Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun bayan mutane sun mutu me zai biyo baya barzakhu za su zauna a barzahu har yaushe ila yau bi ba sun zuwa ranar da za a kake su kuma shi ne kuma ranar tashin kiyama ita ce kuma ranar lahira yanzu ba za ka ce da wanda ya mutu ka ce a ah, wani ya daɗe a lahira yau shekara sa biyu <laughs> bai je ba ko ya shekara dubu da mutuwa bai je lahira ba sai lokacin da aka busa kaho aka binciko da mutanen da ke cikin kaburbura to sannan ne aka je lahira lahira gaba ɗaya ake tafiya lahira ba ba wanda yake riga wani zuwa gaba ɗaya ake isa lahira Bar ne wani ya riga wani zuwa amma lahira gaba ɗaya za a yace wannan hausa ce kawai an riga mu gidan gaskiya idan suna nufin gidan gaskiya lahira sai ka gyara hausar ka ce a in ka ce gidan gaskiya kabari wannan gaskiya ne tunda Allah ba da labarin akwai zaman kabari haka ne amma in ana nufin lahira to ba wanda ya je lahira har yanzu da yansun qur'ani wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun da annabi na barzakh tu'radu a'malu ummatihi ana bujiro masa da ayyukan bai wato al'ummarsa fi salati wa salami alaihi wanda suka shafi sallama da salati gare shi sallallahu alaihi wasallam dan mun koyi wannan cikin wancan babu da ya wuce to kuma za mu tashi babu ma ja'a anna baba hadhihi al-ummati ta'budu al-awsan wani sashi na wannan al'umma za su bautata ma gumaka ko ka ce ya abudul autan kamar yadda zo a wata nuska ta littafin wani kofi na littafin ko ka ce ya abudu ko ta abudu ko ya abudu idan ka ce anna ba'd hadhihi al-ummati ya abudul autan sai zanto ya abudu kayi tazkirin fi'li mudari'i saboda lafazin ba'du muzakkar ne idan ka ce ta abudul autan haka larabcin bai ɓaci ba domin ba'aba ya zama mudaf هذه الأمة مضاف إليه يصول داما مضاف إليه كما وانديك مذكر يكتسب التأنيس المضاف المذكر يكتب يكتسب التأنيس من المضاف إليه المؤنث كن بينجا وانيك نعم صورك وسي شنو معناه إذا مضاف يزنتو مذكر مضاف إليه كما يزنتو مؤنث to wani lokacin sai mu yi ta anisin muzakkar din nan dan makwabtakar su da me mu'annas kaga idan muka ce ta abudu mun yi ta anisin abu kenan لأنه مضاف ومضاف إليه هو مؤنث نشيني هذه umma على كل حال wanda suke karatun nawo sun fahimta wanda ba su fahimta ba duk ma'ana ɗaya ce ko ta abudu ko ya abudu duk ɗaya ne abin da za mu karanta cikin wannan babi za mu karanta waɗansu ayoyi da hadisai waɗanda suke barazana cewa a cikin wannan al'umma za a samu da za su wuta a gumaka to ta tambaya me ake nufi da wannan al'umma tunda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ana kasa ta gida biyu ko na ɗaukar ma'ana gida biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba idan an ce ummatu da'awa al'ummar da aka turo annabi ya kira su duk duniya kenan daga lokacin da annabi ya zo har zuwa tashin kiyama kowa al'ummarsa ne ta fuskar kira idan aka ce ummatul ijaba waɗanda Allah ya arzuta su da ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai aka ce wannan babi za kunshi bayanin waɗansu aure da hadisai da ke nuna wani sashi na wannan al'umma za su bauta gumaka wani sashi kenan eh ummatul ijaba dan idan ummatul da'awa ta aiko wa dama ya san Allah ta huwa allazi khalaqakum wa minkum kafirun ai wannan kowa riga ya sani amma cikin waɗanda suka ce sun ansa kiran manzon Allah kuma daga karshe za a samu waɗansu kuma suna bauta gumaka nassin hadisai zai nuna wannan dan a nuna a sai ba dukkan wanda ya da'awar cewa yana bin manzon Allah bane za a sallama masa ko sai an duba an ga bai saba ma waɗannan nasoshin da za mu karanta ba matukar ya shiga karkashin wannan nasoshin ko ya yi da'awar shi na bin manzo Allah to aikinsa ya karaita shi maganarsa ta karaita shi aqidarsa ta karaita shi ba abin da zai hana ya zama mushriki kun fahimta da kyau shi ne Sheikh Nasiru Sa'adi ke cewa maqsudu hadhihi tarjamati al min ash-shirk wal khawf minhu babban manufa game da wannan matashiyar magana da malam ya kawo kafin mu je zuwa ga koro ayoyin dan a tsoraci shirka a kuma kiyayi shirka kar a fada cikinta wa annahu amrun waqi'un fi hadhihi al-ummati la muhala kuma shirkan nan tabbas ne sai ta faru cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba makawa والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه كما أن بابي زي كنش ما يبقى مرتني ga waɗanda suke cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah to zai wanzu cikin musulunci ba yadda za a iya fita walau fa'ala ma yunafihi ko da ya aikata abin da ke rushe musuluncin min al-isti'azati min al-istighathati bi al-qubur na neman agaji wurin wanda ke kan itace a gabanka ko ka sassaka dutse a gabanka a suran mutum mutumi kana masa sujada ba wai sai ka haka zama wasan ba watan suna ne da ya shafi dukkan wanda aka bautawa ba Allah ba la farqa bainal ashjari wal ahjari wal abniyati ba bambanci tsakanin itatuwa ba bambanci tsakanin duwatsu ba bambanci tsakanin gine-gine ko ta katanga ka zo ka tsaya gabanta kake tabarruki da ita ka bauta ta mata kenan wala bainal anbiya'i was salihina babu maji tsakanin bautar annabawa da salihai wa salihina kuma waɗansu mutanen da yake bokaye ne fi hadha al-mawdi wa huwa al-ibadatu fa innahu haqqul lahi wadahu ku san da ibada hakkin Allah ne shi kadai faman da a ghayra Allah duk wanda ya kira wani wanda ba Allah ba wannan wani wane ne aw abadahu ko ya bautata masa faqad wa sana to ya rike shi a matsayin wasan gunki ba sai ka saka mutum mutumin sa matakar ka kira shi to ka mai shi gunki kenan an gane ko wa kharaja bi zalika an ad-dini wanda haka kuma ya riga ya fitar ga addini kenan ka tokan wa lam yanfa'ahu intisabuhu ila al-islam dangantuwar su zuwa ga musulunci ba ta masa amfani komai ba bai faɗa a baki kuma ga aikin sa ya karanta shi فكم انتسب إلى الإسلام من wa وملحد وكافر منافق يسو nawa ne muka samu waɗanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci alhali ko gasu suna shirka suna ilhadi suna kafirci da munafici wal ibratu bi ruhi din abinda ake kula ruhin addini da kake kai da haka abinda ake kula da shi shine ruhin addini da kake kai wanda maganganunka da ayyukanka suke nunawa ba da awarka ba ta baki cewa ni kaza ne wa haqiqatuhu da haqiqanin addinin la bi mujarradil asami wal alfaz ba wai kawai sunaye da lafuzza ba allati la haqiqata laha kun gane ku bala yace babu ma ja annaba ba hadhihi al-ummati ta'budu al-awsan wa qawlihi ta'ala alam tara ila allazina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru ha'ula'i ahda min allazina amanu sabila wannan shine cikon ayar Allah ce alam tara ila allazina utu nasiban min al-kitab alam tara shin baka yi baka duba baka zira ido baka kallo ila allazina utu nasiban min alkitab zuwa ga waɗanda aka ba su wani rabo na littafi wato utu nasiban min alkitabi an ba su wani rabo na ilimin wani littafi da aka saukarwa annabinsu tare da haka yu'minuna bil jibti wa taguti suna yin imani da aljibt suna yin imani da tagut to malamai sun yi saɓani wajen fassaran aljibitu waɗansu suka ce aljibitu shine sihiri suna yin imani da sihiri tare da cewa an ba su rabo na ilimin littafi saukakke daga sama wanda duk littafin da Allah ya saukar daga sama kuma yana yaki da mai sihiri amma su suna da ilimin wannan littafin kuma suna imani da mai sihiri waɗansu suka ce aljibitu shine asanamu gunki gashi an ba su rabo na ilimin littafi saukakke daga sama tare da haka suna imani da gunki wa taguti kuma suna imani da tagut idan an ce tagut wato an cire shi ne daga kalmar at-tughyan wanda kalmar at-tughyan tana nufin shishigi ko ƙetare iyaka da haka idan an ce tagut shine kullu ma tajawaza al-abdu haddahu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu duk abin da ya sa ba wa ya ƙetare iyakar Allah to ya zama ɗagutunsa shine ibn al kaim ke kara bayani ya ce min ma'budin aw matbu'in aw muta min ma'budin aw matbu'in aw muta ce abun nan da sa ka ƙetare iyaka sawa'un abin bauta ne ka bauta masa ka ƙetare iyakar ubangiji aw matbu'in ko kuma wato ainihin abin yi wa biyayya ne shine suka ce kal ulama kamar malamai waɗanda suke ba kan gaskiya ba su sa ka kauce wa nassan qur'ani da nassan hadisin annabi da gangan to ya zama dagutun ka kenan aw muta wannan muta suka ce kal umara was salatin kamar sarakuna da shugabanni waɗanda suke sa mabiyansu ko barorinsu ko waɗanda ake kira bayan sarki su saba ma Allah ka san saban Allah ne kai dan kawai bayan sarki ne to sarki ya zama dagutun ka in malam kuma yasa ka kauce wa nassin qur'ani nassin hadisi da gangan to malam ya zama ka in wani abin bauta da kake roƙonsa kake neman taimakonsa agajinsa kake fakewa da shi lokacin da musiba ta kewaye ka to shi ma zama ka to ubangiji yace ce ba ka kallo zuwa ga waɗanda aka ba su wani rabo na littafi amma tare da haka yu'minuna bil jibti wat taguti gashi suna iman da aljibt sihiri ko gunki wa tagut kuma san imani da tagut wa yaquluna lil ladina kafaru har kaga suna nuna kafirin suna cewa ha'ula'i ahada min allazina amanu sabila ai waɗannan kafiran sun fi shirya ma sama da mummunai wannan aya ta sauka kan malaman yahudu waɗanda suke da attaura a hannunsu at-taura ba ta yadda da tsafi ba ba ta yadda da bautar gunki ba at-taura ba ta yadda da neman taimako wurin wani ba an fahimta ko a taura ta ba da bushara da siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba da bushara da zuwansa da garin da zai rayu duk gaba daya sun san wannan amma kasancewar annabin ba a cikinsu yake ba sai suka bijirewa abin da zo da shi tunda ba dan kabilar su ne suna sane utu siban min alkitab amma suka ke yadda da shi har da mai tambaya ya tambaye su tsakanin abin da kafaran maka suke kai na tsafi da botar gumaka da abin da wannan sabon annabi mai dawar annabta yake yin da a wacewa na tauhidi wanne ne daidai sai malaman yahudu suka ce ai kafaran maka suke kan daidai ba annabi muhammad ba يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا saboda kawai tsabagen faɗa da gaskiyar da annabi zo da ita ga abin da nake son ki da ku menene dangantaka tsakanin matashiyar magana da wannan aya a nan ne za ku gane ilimin da Allah ya wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ce babin da yake nuna wani sashi na wannan al'umma za su bauta wa gumaka sai kuma ya kawo me sai kawo wannan aya to me dangantaka tsakanin wannan aya da kuma wannan matashiyar magana shi ne suka ce dangantakar magana za ta fito fili musamman idan mun je can gaba hadisin annabi da yake cewa latattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza wallahi a cikin ku sai an samu wanda zai bi tafarkin wanda suka gabace ku yanzu wannan magana ta wannan aya tana magana ne ga yahudu ba suna wanda suka gabace mu ba me suka yi ga su suna da rabon littafi amma kuma suna me shirka sun yi da me dagutu sun nuna kafare sun ce sun fi me mummunin shirya to annabi ce kuma lalle a cikin mu sai an samu wanda za su yi wa yahudu biyayya kan wannan abu ina fatan kun fahimta kuma wannan annabi da wannan abu da annabi ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba a nan kasar aka samu babban shehin ka yana tijjaniya aka zo zaɓe ce da ka zaɓi ɗan izala gara ka zaɓi kirista ya kulu na zina kafaru haula ya ada lullu na amanu sabila ya faɗa a gidan ka kaduna kowa ya ji ce da ka zaɓi ɗan izala ce gara ka zaɓi kirista inda za ka jefa ƙuri'a haka ya faɗa kowa ya ji ai wannan ba wata bakwar magana ba ce ba وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مطوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل آية تقبع بنجي يتي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مطوبة عند الله قل كتدسوا هل أنبئكم kuna so in ba ku labari bi sharrin min zalika ga abin da yafi wanda ya wuce baya sharri masubatan inda Allah dangane da sakamakon abin wurin Allah kuna son in faɗa muku me yafi sharri man la'anahu Allah wanda yafi kowa mummunan sakamako a wajen Allah shine wanda Allah ya la'anci shi wa ghadiba alaihi kuma ya fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata kuma ubangiji ya sanya a cikin su aka samu birai wal khanazira da aladu wa abada tagut kuma a cikin su aka samu wanda ya bauta wa tagut wannan aya ta sauka ne dan mayar da martani kan yahudawa suna izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun ji kiran sallah da annabi ya sa a yi dan a zo a halarci jam'i sai su rinka wa abin izgili wa idza nadaytum ila salati takhazuha wala'iba wa la'iba zalika bi annahum wato idan an kiran su zuwa ga sallah sai su rinka yawa abin izgili suna mayar da musulmai abin yau izgili to sai Allah ya saukar da wannan aya ya lakkana wa annabi hujja faɗe su mu da muke kiran sallah wadda ta kunshi tauhidi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah mu da muke kiran sallah wadda ta kunci kira zuwa ga rabo hayya alal fala hayya alal fala shin mu ne muke kan sharri ko waɗanda a cikin tarihi iyayensu da kakanninsu aka samu waɗanda Allah ya tsinewa ya mayar da su aladu ya mayar da su birai a cikin su aka samu wanda ya bota gumaka tsakanin mu da su <laughs> wane ne wanda yake uh, sharrin min zalika masubatan inda Allah wato kaga an faɗa yahudu wannan magana dan su rufe baki ba su da abin cewa a tarihin musulmai na lokacin annabi ba wanda wannan aka samu a cikin musulunci babu wannan barnas amma a cikin fa akwai wannan barnas kuma sun san akwai ta da akwai labarin cikin littafin su a tsawon da linjila cewa lalle a cikin su an samu waɗanda suke wato ubangiji ya mayar da su birai su ne mutanen da suka yi kamun kifi ranar asabar aka haramta musu kamun kifi ranar asabar suka yi Allah madaukakin sarki mai da su barai falamma asau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin a cikin su kuma an samu wadanda aka maishe su aladu a cikin su kuma an samu wadanda Allah ya la'alte su lina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika ma asaw kanu yatadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu a cikin sa an samu wadanda Allah ya yi fushi da su alam tara alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ka gani ghairul maghdubi alaihim duk yahudi da wadanda wadanda Allah ya fushi da su duk suna da wannan tarihin da haka sai suka kulle baki ba su yi magana ba to shikenan tunda wannan shine abinda wato siffofin yahudu suke wato suna cikin al'ummar da suka gabace mako ko wato ubangiji ta'ala ya la'anci waɗansu cikin yahudawa ubangiji ta'ala ya mayar da waɗansu sun zanto barai ubangiji ta'ala mayar da waɗansu sun zanto aladu waɗansu kuma wato sun bauta wa tagut to sai a ƙarshe hadisin da za mu zo annabi ke cewa sai kun bi ta farkin waɗanda suka gabace ku ma'ana irin dangin ayyukan can da yahudu suka yi sakamakon tun yawo kansu mu ma a cikin masu da'awar gan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an samu me wanda ya wannan aiki shine alaƙar wannan aya da matakiyar magana a cikin sa an samu waɗanda ya la'ance su annabi sallallahu cikin hadisin muslim ya ce mutum hudu Allah ya la'ance su sai mu duba mu ga cikin hudun nan akwai su cikin wannan al'umma mun taba ji ko ganin su ko mu taba gani ba in mun taba gani kaga ya gaskata kenan amma mun taba gani ba abun zai zo nan gaba annabi ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi duk wanda ya zagi iyayensa to Allah ya la'ance shi a tarihin mu mun taba ji ko gani wanda ya zagi iyayensa to ba adadi la'ana Allah man zabaha li ghairi Allah ya la'anci wanda ya yanka ba don Allah ɗin ba ya yanka don dodo ko don gunki kun taɓa ji ko ku tauji ba rubu adadi da yi nan da yin tsago da waye da wanda suke binne jaki da rai da wanda suke binne abin da ya halatta a ci da wanda bai halatta a ci ba ma duk ga sunan sana da'awar musulunci ba, duk arna ne wallahi ba musulmai bane ba kawai sunan musulunci ba zai amfani su da kuma wajen Allah annabi sallallahu ya yace kuma la'anallahu man awa muhdisan duk wanda ya bayar da mafaka ga mai barna Allah ya la'anci shi mutum na sayar da giya ka bashi hayar gidanka yana sayar da giya ya buɗe shagon sayar da giya mace tana karuwanci ka ba ta hayar gidanka duk wannan ba ya shiga ciki ba mutum na sayar da kayan maye ka ba shi hayar shagonka ko kantinka mutum na sayar da kayan sata ka ba shi hayar shagonka ko kantinka sal bari iz yaduna fi sabti iz tatihim itanhum yawm sabtihim shur'an wa yawm la yasbituna la tatihim Allah sai kazalika nabluhum bima kanu yafsukun to kaga dabara suka yi suka mayar da haramun ta zo me ta zama halal a yanzu babu wannan dabarun kaga la tattabi wannan sanar da man kana qablakum to shi yasa malamai suke cewa karkashin mayar da su birrai wato akwai wata hikima su sun ɗauki halal ne haramun ne suka yi dabara suka yi mata kwaskwari ma suke nema su mai ta mai halal in wani ya gani sai ga ka aiko kamar ta yi halal to shi sa sai ya kasance fakanal jaza'u min jinsul amal sai sakamakon da aka musu ya dace da irin aikin su su ma sai aka mayar da su buri in kaga buri take ce ka alko ya so ya kama da mutum zai ba mutum bane ba fa kana aljaza'u min jinsil amal sai jinsin ukubar ya zanto jinsin aikin an fahimta ko to waɗanda suka zama aladu aka mai su aladu kuma su kuma dan su malamai suna cewa saboda rashin kishin su ne da zinace zinace da yawan kishi rashin kishi a cikin su a rinka samun ma wanda zai zuna da kanwarsa da yassa da yassa ta cikin sa kamar yadda alade shi kuma yake da wannan dabbancin alade ne yake rashin kishi duk cikin dabbobi ba kamar alade kuma alade zai zo dan sai mutu kuma ya cinye kaga ya akul min bani jinsihi to kuma cikin abin nan kenan wannan al'umma ba a samu wanda suka rika cin yan adam ba su kuma yadda alade ke cin bani jinsihi su ma ya akulun min bani jinsihi wa abada tagut bauta ka kuma wannan gashi na ai asalin to wannan shine dangantakar wannan aya da wannan babi qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah shi in ba ku labarin abin da yake mafi sharri sama da wanda kuke tsammanin sharri ne ko yahudu gafa mafi sharri masu wanda ya mafi sharrin sakamako wajen Allah man la'anahu Allah wanda Allah ya la'ance shi wani ya fi kowa mummunan sakamako wajen Allah ko alaihi kuma yayi fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira kuma ubangiji a cikin su ne ya sanya birrai da wato aladu wa abada tagut kuma a cikin su aka samu wanda ya bauta gumaka wajen wa abada tagut akwai kira'a biyu ko wa abuda tagut ko wa abada tagut idan an ce wa abada tagut sai zanto abada fi ilimadi ne ai minhum man abada tagut kenan idan aka ce wa abuda tagut sai zanto abu da mafulan bihi mansub ne matufu ne ala al-khanazir da kuma al-qirada wa ja'ala minhum al-qiradata wa ja'ala minhum al-khanazira wa ja'ala minhum abu da taguti abu da sai zanto jam'i ne na abd wato sai zanto taguti kenan wannan abd ya zanto mudaf at-taguti mudaf ilayhi kenan an fahimta ku wato kira'a guda biyu ko ce tabbatacciya ce tana cikin kira'o'i saba'iyya sannan kuma akwai abin da shafi fa'ida ta lugha ubangiji ce malla anahu Allah wa ghadiba alaihi kaga alaihi dhamiri na kuma zuwa ga me zuwa ga man la'anahu Allah sannan sai ce wa ja'ala minhum wannan minhum dhamiri na kuma zuwa ga wa zuwa ga dai man la'anahu saboda man tana daukan ma'anan mufrad tana daukan ma'anan mai jam'i dan a nuna tana daukan ma'anan mufrad fa ada ilaiha dhamiru mufradan wa ghadiba alaihi dan a nuna tana daukan ma'anan jam'i kuma ada dhamiru majmu'an wa ja'ala minhumul min minhum saboda man a lafazin mufrad ne amma ma'anarsa kuma ma'anan jam'i da haka Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bimu'minin kaga yace man yaqulu ba sai ba yaquluna saboda kasancewa man lafazi ne mufrad ta fuskar lafazi da haka ya kulu kuma shi ma sai zanto mufrad kenan amma da aka ce wa ma hum bi mu'minin wannan dan saboda ma'anan man jam'i ne sai kuma aka kawo zamiri ya zama jam'i kenan wa qawlihi ta'ala qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida da fadin Allah ta'ala da yake faɗa cikin jerin ayoyin da suke bayanin kissar ashabul kahf qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suke da rinjaye kan al'amarin suka ce zanna alaihim masjida lalle za mu riƙe masallaci alaihim akan kan su ko a inda suke rufe din nan cikin kogon dutse za mu yi masallaci a wajen wannan kissa ce ta ashabul kahf wanda kissa ce mai ban mamaki kamar yadda ubangiji ta'ala wato ya da labari cikin cikin qur'ani ce kissa mai ban mamaki am hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba ban mamakin ta mutane ne guda bakwai kacal suka yi imani a garin da duk ake shirka amma tare da haka suka jure karfin imanin su yasa har suka gwammace su bar garin su je su yi hijira su fita daga garin suka je suka shiga cikin kogon dutse ubangiji ta'ala ya sa musu barci har tsawon shekara ɗari uku da tara wa labisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a a cikin wannan shekara ɗari uku da tara suna barci ubangiji ne ke juya su dama ya juya su hagu wa nuqallibuhum zatil yamini wa zata shimali saboda kan su tsaya a dama kaɗai jini ya taru a wajen nan ya bushe ya kasance sashin jikinsu ya shanye kan su tsaya a hagu kaɗai sai ubangiji ya rinka juya su da kanshi ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذرائه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا idan ka je kuma suna barcin fa amma kai ka ce a farke suke wa tahsabuhum ayqazan wa hum rukud kai ka ce a farke suke alhali kuma suna kwance suna barci har suka farka suka tura daya domin je so musu abinci ya je da nau'in kuɗin da tuna an daina yayin su kuɗin mutan da shekara ɗari uku da tara sun zama kuɗin mutan da saboda haka abin mamaki yana mutane suka abin da ɗinsu daga karshe aka biyo shi ya rugo a guje zo samu yan uwansa suka shige cikin kogon nan ubangiji ta'ala ya batar da su ba tare da abin nan ba da wannan mutane suka biyo su suka zo suka gani sai suka ce mu gina masallaci a wajen to wanda suka ce a gina masallaci a wajen in ma dai masu da'awar bin wani annabi ne to yahudu ne ko nasara wanda duk yawanci waɗanda suke kisar a cikin malaman tafsiri suna nuna cewa nasara ne in kuma dama ba musulmi ba ne ba dai sun ce su gina ɗakin ibada a wajen don masjid ɗin na ɗaukar ma'ana ɗakin ibada wala Allah masallaci ko waninsa ko ma dai menene sunnar waɗanda suka gabace mu ne ba sunnar mu bace ba annabi kuma ce la tattakhizunna la tattabi'unna sunana man kana qablakum Hazuwar. quzzati bil quzzati yanzu sai zanto gina masallaci a wurin kaburbura shin sunnar annabi Muhammad ce ko sunnar al'ummomin da suka wuce baya ne wanda suka wuce baya ne yanzu mu koyi da su kenan yadda ba za mu koyi da su wajen abin da muka kirga a baya haka ba za mu koyi da su wajen wannan dan shine hikimar kawo ayar karkashin wannan babin an abi sa'idin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum lalle wallahi tabbas sai kun bi ta farkin waɗanda suke kafin ku mu'akkidat guda uku ga lam al-muwatta al-qasam ga kuma al-qasam al-muqaddar da ana kaddara wallahi kafin lam an fahimta ku ga kuma nunu tawkid annabi ce lalle wallahi tabbas abu nau kenan uku tattabi'unna sannan man kana qaulakum za ku bi ta farkin waɗanda suke kafin ku to da annabi ce tattabi'unna wannan am ne ko shin wannan ya shafi kowace kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'ummar annabi Muhammad sai yayi koyi da yahudun Nasara ko yana nufin wani sashi namu ne zai koyi da yahudun Nasara sai waɗansu malamai suka ce amun ma'anahu ma'anul khat lafazin am ne da annabi ce lalle za ku bi sai dai ba mu duka yake nufi ba wani sashi daga cikin mu waɗansu malamai suka ce balil amu bakin ala umumi wannan am din yana nan a yadda yake ana nufin lalle a cikin mu sai mun bi yahudu da nasara sai dai wannan kila ya koyi su wajen sa takalmi wannan ya koyi su wajen sa shed wannan wajen zanzaro wannan wajen belt wancan wajen gina kabari a masallaci wancan wajen shirka wancan wajen cin riba wancan wajen hasada wancan wajen girman kai wancan duk ga nan a cikin mutane cikin mu akwai wanda zai koyi da su cikin abin da ke sako ne kadai bai kai shirka ba akwai wanda zai koyi da su cikin abin da ke shirka ne da kafirci karna la tattabi'unna sanana man kana qablakum suka ce al'amu huna batin ala umumi illa man sha'a rabbuka kila sama ya tsararu kadan waɗansu kuma za su aske gemu ne <laughs> Kalu sai sahabbai suka ce ya rasulallah al yahuda wan nasara wanda kace zamu bi kana nufin yahudu da nasara kala sai annabi ce faman to in ba yahudu da nasara ba wa wato al yahuda wan nasara wata riwayan suka ce al yahudu wan nasara idan an ce al yahudu wan nasara sai zanto ana kaddara mubtada wannan khabar ne kenan ahumul yahudu wan nasara idan an ce al yahuda wan nasara sai zanto ana kaddara fi'ili kenan ata anil yahuda wan nasara a al yahuda wan nasara shin kana nufin yahudu da nasara annabi ce faman in ba su ba wa nake nufi to akhrajahu aha hazwal quzzati bil quzzati wato za ku yi koyi da su hazwal quzzati bil quzzati daidai daidaitar wato ainihin bangare kunnen mashi da kunnen mashi idan aka ce ga mashi ba yana da kunnuwa guda biyu ba haka wannan kunnuwan guda biyu ai daidai da suke ko wajen tsawo wajen menene wajen mai iri ɗaya ne yace to yadda aka samu daidaita tsakanin kunnuwan mashi guda biyu haka za a samu daidaita wajen waɗansu kusurin ka aikin yahudu da nasara yahudu sun gina masallaci a kabari haka za a samu waɗansu su gina masallaci a kabari yahudu suna cin riba haka za a samu waɗansu suna rayuwa a kan riba yahudu sun yawaita zinace zinace haka za a samu waɗansu ku su yawaita zinace zinace yahudu sun yi wa taura da linjila wili sun kautar da ma'ananta an ce wa dukul babu jadan wa kolo hittatun ku ce hitta sai suka ƙara nunun suka ce hinta suka yi nun to kuma waɗansu ku za su yi ta wili. Allah ya ce arrahmanu alal arshi stawa sai suka ce istaula ba istawa ba suka kara lamun kamar yadda hudu suka kara nunun a can yahudu suna da girman kai haka za su samu masu girman kai haka dai hazwal kuzzati bil kuzzati irin daidaito kunnan mashi da kunnan mashi hatta law dakhalu zuhra dabbin inda a ce ma za su shiga wuri mai matsayi kamar ramin wato damo la dakhaltu mu hukuma sai kun shiga ciki duk abin da suka yi sai an samu cikin ko wanda zai koyi da su qalu sai manzo sai sahabbai suka ce ya rasulullah al kana nufin yahudu da nasara qala fa man yace in ba yahudu da nasara ba wani ke ne to shine malamai suka ce nan mubalaga na annabi ce ko da ramin damo suka shiga sai kun shiga to balanta tana babban rami kuma mai matsatsi ma mai wahala abin da yake mai wahala koyi da su ma sai kun yi balanta tana ko mai sauki abin da kawai duk turawa suka tsaro ko na siyasa ko na tattalin arziki sai a dauka kawai shine tafarkin bi wani ya tsaya yana kare shi a rediyo da talabijin dan musulmi ya ce ai dole kaza za a yi yana ganin addinin sa ma kawai kauyanci ne to annabi ya faɗi wannan abu shine malamai suke cewa shin annabi ya faɗi wannan dan mu yi abin ne ko dan mu nisanci abin dan mu nisanta amma duk da muka da nisanta kuma wanda Allah ya nufin fitinar sa dole sai kaga ya faɗa ciki bai da zakai cikin waɗanda suka faɗa ciki wani ya ji wa'azi ya daina wani ya ji wa'azi ya ɗauki kashi uku cikin biyu cikin hudu ya watsar wani kashi ɗaya wani san ma ba zai ji ba kawai mai duk wa'azin da zaka yi babu ruwansa yana nan kawai yana ganin kai ne baka gane ba shi ya gane to ina ganin saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa nan dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi